tura ta kai bango mutane sun fara gajiya da biyan kuɗin fansa a najeriya garkuwar mutane har yanzu yana nan ana ci gaba da yi a najeriya musamman a ɓangaren arewacin ƙasar duk da maganganun da gwamnati take yawan faɗa cewa za ta shawo kan matsalar To yanzu dai mutane sun fara gajiya da biyan kuɗin fansa idan aka yi garkuwa da 'yan uwansu. Kasancewar wani ma yana fama da abincin da zai ci shi da iyalansa, ko naira dubu ɗaya tana mai wahalar samu. Amma kawai sai ya ji kira cewa an yi garkuwa da 'yan uwansa, kuma ana neman ya kawo naira miliyan ishirin ko ma sama da haka. To yanzu dai bari ku jiyan da ta kaya tsakanin masu garkuwa da mutanen da wani mutumi da suka yi garkuwa da 'yan uwansa. Ka, ka wanga yana son gata. Ba shi wa. Oga. Halo. Ina jin ka. Launi. Lafiya kalau. Ya gida kwana biyu. Lafiya kalau. Kwana biyu ban mun ji shiru shiru ya aka yi ne. Eh, ka san abun da mutum bai yi samanin shi ba, in an kira shi dole ya firgita. Haka ne. Eh, eh, so yanzu definitely na gida. Na ce maka za ku samu kuda hannunmu na maka karya tsakanina ga Allah. Me kake? Na ce maka za ku samu kuɗi a wajenmu gaskiya na yi maka sariya. To kana ji ba? Ina ka. To yanzu ne ku ba za ku bada ba. Mai gida da da kuɗin za mu bada babu ne. Kana ji ko? Ina jin ka. To da a ce ma mu don kawo mana kaso inda aka biya mu aka ba mu wance mu do gida mun yi aka ba mu lamba. Wanda ya ba ku nan ku ce mishi ya ci uban shi. to ba biyan mu aka yi ba duk wanda wanda ya biya kudin ku ce mishi ya ci uwa shi wanda ya ba si. numban ku ce mishi ya ci uban shi kana ji ko ina jin ka ba magana zagi mu ba wai a wurin ba mu ka fara gama da da kullun zamu kine ku dena ta muna waya da Allah dole ne kullun kullun uban ku ne me kace abun da za ku yi mana ku yi in za ku zo da kai ko za ku zo da helicopter ne sai kun zo muna nan muna da ku sai kun zo kumba mwaziane awuliko eh se kunzo muna muna eh, kumba mwaziane kudungu bonkune za ka ba ka mun zo je mu yanka ka sai ka zo ka zo ka yanka uwarka yanka ka za a kamar yadda yanka rago sai ka zo ina nan na jirin ka ɗaki na sai ka zo in kuna in kuna fatan kuna da bindigogin kuma in kun zo an goma ku hamsin ko mutum ɗaya wallahi ba zai fita ba sai kun zo To Ubangiji Allah kawo mu. Amin sai zo kuma in ba ku zo ba ka ci ubanka. Don ubanka ka tanaji abin nan lalle yau Ga wannan ne ko da zara. In ba ka zo ba ka rena uwaka. Uban ta ci alo. Kawon za kawai. Kudin uwar ku ne? Alo? Ina cika. Wani hana ne kana tayarwa. Kai ji ba na son rashin hankali kuna kira na rana da so nawa ji na bi ku a hankali kudin adashe ne aya kudin adashe ne ba mu da masarafa a gida mu kwashe mu kai kasuwa sai da kawo muku sai mun nema kudu Wala. Ina jin ka. Ka bi duniya hankali. Kai da da da ji da ba mu bi duniya hankali da na zage kan tuntuni. ka kira ni yau na ce maka ina gona na dawo gida zan je same su mu zo na mu yi magana sai ka kira ni misalin karfe bakwai yanzu karfe nawa ne to kana ji na ko ina jin ka na ji kuna magana da wannan wani magana da ban ji daɗin shi ba eh to yanzu ka ce ka je a zo wa ne kare da ya wurin ka sa da Aljanna eh? ta fi kusa ma yanzu da ni. Ku zo yau ku kashe mu. Eh? Ku zo yau ku kashe mu. Yau ah, irin ku sai kun zo. Ba haka wani. Kai haka ne sai kun zo. Kai ci kudin nan ba za mu kawo ba kun ci ubanku. Iya? Kun ci ubanku ba za mu kawo ba ka kira na waya sai kun zo. Kuma in ba ku kai da rigar ba sai mu kakkashe ku yau duka sai kun zo. wannan kuma murya wata baiwa Allah ce da ita ma ta shiga hannun masu garkuwan eh, ki ba mu shi ki ba mu shi mama ba mu shi ki ba mu shi ba ni shi ki ba mu shi mai magana da shi ba ni shi ki magana ki ba mu shi mai magana da shi ki ba mu shi Eh nawa suke so nawa ne suke so a kawo musu ne ai ba za ta dan da shi yanzu ba ni na ba ni shi ba ni shi Hello ranka yadda ina gajiya? nan da kai ka je za ka gani to ya hakuri ya hakuri nace dan Allah dan annabi ba nace da nace dubu ɗari takwas za a kawo muku wallahi tal maganan gwamnan za ka gaya mana to ya hakuri to a yi hakuri don Allah ya ka ya hakuri hmm. ka ga in ba kuɗin nan ba ne ne nawa ne to nawa ne nace to yanzu yanzu an kai cewa za mu mu kawo muku ɗari eh, dubu eh, miliyan ɗaya ɗin za ka ci ubanka wallahi tun da bari a ci ubanka ubanka ka da miliyan ɗaya to to to shi kenan hello kana ji kana kana kana ji hello kana ji kana ji na eh na ce ka ce nawa ne nawa ne ba kawo mm. miliyan gudu ba za da baya o miliyan ashirin ba gudu ba da baya eh, ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa na to ja to ba to ba in aka kawo miliyan biyar don da ba kudin ne su yi hakuri don da Allah to ya kuri to to shikenan hajiya mai mana shikenan hajiya mai mana la hawla wala quwwata illa billah to shi kenan a ta addu'a ya addu'a bari mu je ya hakuri ya addu'a ya addu'a bai ta addu'a to sun ce kafin nan da rana ta faɗi wallahi wallahi in ba ka ba za su harbe ni to to to shi kenan um, to to mm, mm. ajiyar to to yi addu'a ki ta addu'a da yawa kuma insha Allah Wanka gaida addu'a. Tunda nan jakuna ne take tare da su ko? a'a ya hakuri don Allah ya hakuri a ya hakuri ina baka ina baka hakuri ne ni hakuri ma nike baka a kafa ma nike yanzu na duk fa na kafa ya hakuri mm. ka ga ba ku wado kudin nan ba wallahi ba za ku ƙara sanin ta ba don ki banka to to don za ku to shi kenan to na gode kai mala Allah ya kubutar da